wa'ala aliki wa asabihi wa mani ta dabi hadihi wa samsaka da sunanta milayar rikin wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikun sa'awa نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النسب إلى المنقوص nasaba ازوا ga mankus wato dangantawa zuwa ga mankusi a nasaba zuwa gare shi al-amsila aswadi السدوي العمي الأموي العمي تأتي الأموي كذا السدي السدوي العمي الأموي الشجي وتوزي أمير وانا يوم يقوم واو كده الشجي الشجوي يوم يقوم واو الدائي الدائي أنشر أنشر بي وانا يوم أنشر شي الرائي arramiyun shi ma cire ya'un din sai a bari aka tabbatar da ya'un nisba awul ramawi eh ko kuma ce addai addai ko ce adda'awiyun da'awi aga da'awi an an tabbatar da da wawu an tabbatar an mai da an juya wawun ya ya'un ya koma wawun asani asani awul ramawi asani asani an cire ya'un da illa an gane ko ya ka kuma sai aka mai da yawon المهتدي المهتدي المهتدي المهتدي أن ترى يوم المهتدي المهتدي المستكفي المستكفي القاعدة إيه. إذا أريد أن النسب إلى المنقوص ينظر في يائه إذا أنا سوء النسب زوى المنقوص أتوب زوى ياء نعم. فإن كانت ثالثة إذا ياء شيء نوف ولبت واوا sai a jiya shi ya kuma wawo sai a yi tsaka abin da ke gabaninta wa in kana tsawabi a gane ku ya kasance shi ne na uku a juya ya mutu ya kuma ne sai a yi fata abin da ke kuɗi sai ke wani yana wani irin tsari na ba in ya kasance na uku sai a juya shi ya kuma wawo kuma sai a yi fata ma kabla hannu الصبي الصلوي العمي العموي الشجي الشجوي وإن كانت رابعة إذا كنت شيني نقول جاز حسبها كما الداني الداني شيني نقول ويا شيا ويا هلك أشابه شي أو قلبها واوت na'am aw qalbuha wawan kun gane kamar as-sa'rami tsaje na hudu yawon nan to an baka zaɓi, in ma ka shafe yawon nan ko ka juya shi kuma wawon Ba fati ma qabla tare da fata abin da ke gabanin ta wa in kana kana idan shi ne na biyar ko kuma ko shida kamar al-mutaji sai kuma na shida al-murtaji wajaba hasabuha يا ما تبي اشافي دول اشافي نعم يا السنه شو الانفوديو الباب الثاني نعم الباب الثاني بابي نتقل في بيان طريق السنة المحمدية game da bayanin hanyar sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi babu tayammum a cikin babu tayammuma wa bayanin ma ahdathahu an-nas fi da bayanin abinda mutane suka kirkiro a cikin wannan babu na taimama. Minan al-bid'ah na bid'o'i na shaytan na'am sunnati fi babu hanya na sunna game da babu taimama. eh kauli daga waje amma tariqu sunnati muhammadiyya amma hanyar sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi babu tayammum a babu game da babin taimama huwa an yabtadiya kullu wahidin bin nabi sallallahu alaihi wasallam shine kowanne daya yayi koyi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kauni la yatayammamu illa bi darurati shar'iyya sai kasancewa baya taimama sai dai idan akwai lalura na shari'a dan annabi ya ce yawa to akwai lalura na shari'a ne wa an yakuna tayammumuhu ala sifati tayammumihi sallallahu alaihi kuma ya kasance tayammumin mutum ya zama to akan siffar tayammumin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa fi sahih al-bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari amma gaba da kissa amma bin ya fi radiyallahu anhu قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده Ya ce, Manzo صلى الله عليه وسلم يا بيجي كذا ده هنن kuma tafukan sa wato bugu ɗaya a cikin bugu ɗaya shafi fuska da kuma tafukan hannaye shikenan ومن طريق سنته sallallahu alaihi wa sallam. daga cikin hanyar sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam at-tayammum inda ad-darurati ash-shar'iyyah shi ne yin taimama. a wajen lalura na shari'a bin khofil maut kamar ta yau masu gudun tsoron mutuwa ko tsoron rashin lafiya ko tsoron kishirwa wannan yin ta yau ma nan dole ne misali an gane ku idan mutum ya ga ga mutuwa ya zo in ya sa ruwa a ciki zai iya mutuwa saboda tsananin sanyi ko abin da ya kama da wannan to sai ya bar ainihin wannan alwala ɗin ko ya bar wankan jaraba din sai ya tewama ko yana ganin zai yi rashin lafiya in ya sa ruwa a ciki, shi ma ka zalika ko kuma idan har ya tewama masu shi ruwa zai kashe shi saboda babu ruwa wannan ruwan da ya kamata ya tewama da shi shi ne ruwan da ya kamata ya sha don ya fitar da shi ruwa sannan wajen sai mutum ya ajiye wannan ruwa ya tewama Ku gane na'am wa fi sahih al-bukhari ya zo shi sahih al-bukhari anna amr ibn al-as ajnaba lalle Amru bin as ba yayi janaba fi lailatin barida a cikin dare mai sanyi Bata yamma sai ya ce mama yani li khawfil maut yayi ce mama dan tsoron mutuwa ko tsoron rashin lafiya watana wala taqtulu anfusakum sai ya karanta ayan nan cewa kaf kashe kawukan ku inna allaha kana bikum rahima lalle Allah ya kasance gare ku mai tausayi wa kira zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam an ambaci wannan ga manzon sallallahu alaihi wasallam annabi bai zarge shi ba sai annabi ya nuna wannan tsoron sanyi da ya sanya haje ke yawa ya yi daidai an gani domin ainihin mutanensa suka kai garin shi su ya rasu da gashi nan ba kawai amurkin ya zo ya yi yawa a cikin dare mai sanyi ya yi mana sallah mai yakon ya yi wanka ko ya alwana shi ne sai annabi ya tambaye ya janyo wannan ayar kawai ya rasu da Allah ta'ala ya ce wa la taktubu anfusakum inna Allah kana bikum rahima sai annabi ne da ya haƙura ta bayyana da saboda annabi ya yi sha'awar dukkan batin da sha'awar bin asiri eh ومن طريق سنته صلى الله عليه sallam. daga cikin hanyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tayammum al-fasid al-ma wato tayammum na mutumin da ya rasa ruwa walau jinaba ko da janaba ne ko da yana da janaba ne wannan tayammum ya zama wajibi وفي صحيح البخاري يا زوج كيف البخاري أن عمران بن حسين أن تقول أن عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا منذ صلى الله عليه وسلم يا قول مسلم وندي واري daga jama'a yan rikici jama'a lam yusalli bil qawm wato bai yi sallah cikin mutane ba sai kuma can gibe yana sallah na fa qala ya kuma can kai wari fa qala ya fulan dan shi ya ma menene ya hana ka kai sallah cikin mutane ya rasulullah ya rasulullah janabati wala ma ce janaba ne ya same ni babu ruwa mu ya rasulullah qala alayka ya ta yace kallin zubci sa'id kallin zubci waje fa innahu yafiki lalle yana isanka kallin zubci waje kai tsayo ma ya ishe ka انتهى بيان طريق السنة المحمدية واتو بيان سنة أنه محمد يا قاري في بيان في باب التيمم أسكن باب ala sabil tasbihi al-uqala akan hanya na fadakar da masu hankali la ala sabil ihsa ba akan hanya na iyakancewa ba ana nufin wai an iyakance hanya wato sunna din bane Allahumma bi ittiba'i sunnati ya Allah ka datar da mu gaban sunnan annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tijahi inda da alfarman shi a wajenka saboda alfarman shi a wajenka bayanin わけだ。国のある筋は伺う。 qada'il haja babi na biyan bukata wa mimma ahdathu fi bab qada'il haja daga cikin abin da suka girgiro a cikin babin biyan bukata at-taghawwud fi diya'il kufar yin bayan gida a coci wajen bauta na kafirai mutum zai bayan gida a wajen muharramatun wannan bid'a ga malamai لأنه يؤدي إلى أن يفعل ذلك في مساجد wannan zai iya janyowa da aikata wannan a masallatanmu ko ba gaba eh. wa min zalika qaltu zakari bi quwwati daga cikin wannan akwai matse zakari da ƙarfi mutum yana matsewa don tsari ya fito wa huwa bid'atun muharramatun ijma shi wannan ma bid'a ne haramtacce da hazo malamai ta matsewa yana matsewa bayan ya yi gama fitsari na bi annahu idlaw lin-nafs domin wannan cutar da kai ne na wa li annahu qaddara domin shi zakari kamar hantsare shi na kullama sulta a a afan nadawa duk sanda aka mace shi aka taso shi to yana ba da damshi shi aka zaka yi kamar kamar hantsa ne na dabba ka san hantsa duk sanda kamar tsotsi ka ga wani ruwa ruwa shi ma yi. duk sanda kamar tsotsi insha Allah zai ba da damshi sai ga hankali a hankali zakari ya zama tsotacce sai ga fitsari na zuba mutum da yake fitsarin kuma saboda ka faɗa mai karata jijiyoyin sun yi rauni saboda yau da gobe ya wuce wata ko kullum ka matsa ka datse kai ta kaza ka kaza har ka cutar da kanka kawai da zarar mutum ya yi fitsari kawai ruwan ya gama zuba kawai ba sai ka ga wani matsewa kana kakkabewa ba kawai ka wanke da kanshi kuma tunanin mutane shine wai idan ba ba ma da haka da kana miƙewa zai zai zai zubo baya zubowa ba ka ganin cewa idan kana jin fitsari a cikin bacci gashi ya matsayi ka amma kuma ba zai fito ba me yasa da sun so ba kai ba kai yankuri ba abin da ke so da tsari shine yunkuri in dai mutum bai yunkura ba insha Allah ba da tsari da yana nan ko da kaga a cikin kamar yana zuwa bai zuwa kafin ki wannan to saboda haka idan mutum ya zo ya ga yaga tsari ya ga tsari ya zuwa ya gaba zuwa to ba sai yi ta wani matsewa kana kakkabewa kana kaza ba kawai ka tashi ka wanke ka tashi ka fa abinka an gane wannan wannan shi ne fa yadda sabbabu adamun tanzil to sai ainihin rashin tsafta ya sababu a gani na yau sai ya sababa rashin tsafta wani annahu aidan yursil masanata kuma yana ainihin sassauta ainihin masana shi ne mustaqarrar bawl matabbacin fitsari inda fitsari ke tabbata inda wurin da fitsari ke taruwa yin haka da na sassauta shi ومن ذلك خروج المرء بين الناس ليستبرع daga cikin wannan akwai fitan mutane tsakanin mutane don ya yi tsarki alhari zakari shi na hannun shi in kana tahta siyari ko da yana ƙarƙashin tufafin ya yi tsari sai rike zakarin a hannun shi ko da ƙarƙashin tufafin zane sai rike wani wani Wannan je wani ce بدعة ya an na مكروهة لأن ذلك مسلة مثلى na ذلك مثلى domin yin haka cin mutuncin kanshi ne wa adam muru aji kuma rashin mutunci ne ga mutum ya rika zakari ba zai je wanki fa in kanat lahu daruratu fil ijma' bin nas idan yana da lalura na haduwa da mutane in zaka a lokacin nan falyaj'al ala ya sanya a farjinsa in har yana da lalura na da zai haɗu da mutane ya sanya kyalle a gaban shi ya ha alai ya ɗora wannan kyalle a gare shi summa yakhruj da zai fita fa'i za ka rasa min larurarci idan ya ƙare daga lalurarsa sai ya yi tsafta a lokacin nan a gari in ya ƙare daga lalurarsa sai ya yi tsafta amma yanzu yanzu ya ba a hanku yanzu ya bayan mutum ya fito cikin mutane zaka rage hannu saboda hali idan mutum ya yi fitsari a yi ƙalla ƙalla yana da fata tare da shi in ma fatin zai lalace ne ya sanya fatin kawai ya zo daga baya wanke bandin ko amma ce ya fito wato da in zai haɗu da mutane zai sa wani kyalle ko kaza kaza kaza Ina ganin yanzu ne gaskiya ba a yi haka yanzu an ƙara samun wayewa akan yadda yanayin yadda ake fitsari da kuma yadda ake mu'amala da shi na'am wa min zalika idkhalul asabi fi dubri daga cikin wannan akwai shigar da yatsu cikin dubura inda istinja eh wajen wajen tsarki idan mutum ya tsarki ya gama sai ya tura ya tsauta cikin dubura wani tsawon ko kashin da ke cikin dubura an gane wannan kuskure ne mai girma wai mutum na so ne dubura na yawan ke shi babu kashi a ciki na'am wa a cikin muharrama wannan a ce haramtacciya aw makruha ko bid'a ce makruha na'am an gane domin yana daga cikin aikin a shararan mutane yan luwadi yan luwadi su ne bayan sun gama bayan gida za su tura hannu a duburan wanke shi saboda wai in za a faru da su wa iyar billah وما يلحق بهذه البدع الاستنجاء من الريح daga cikin abin da ke riskan wannan a cikin bid'antuwa akwai kama ruwa daga mutum ya yi rihi idan mutum ya yi rihi sai kuma yace ya tsarki yin tsarki saboda rihi bid'a ne وهو a ce بدعة مكروهة وهو المشهور أو wannan shi ne abin da ya shahara wajen malamai ko kuma ko bid'a ce haramtacciya ma haramtacciya ce eh, ba su da wayo ne ko kuma ci abin su bai karbi ba wannan nuki jijiyoyin ba su karbi ba sosai amma za ka mutum shi babban mutum zai ga shi iko Allah sai ga sai in mun shi ya yi tsarin da kanshi in baka yi ba za ka ya matsayi ka amma ba za ka sake shi ba yaro wanda yake da jijiya mai tsarki da shafe fitsari ko ya mafi ga ya juye zai zai farka ya je fitsari na'am sai ba yi eh <laughs> to <laughs> gaskiya kan abin ba su cire gobe ne kawai da ga aure kawai da sun da ke zuwa da kusurin na'am Allah na'am sanihi wa sanihi ma na biyun su annahu la yasibu shar'an taklif al-mukallaf cewa nan dai inganta ga shari'a wato kallafawa ainihin mukallaf ya ayyam ala ghayrihi fi'lan cewa wani zai aikata aiki a kallafa ma cewa a kallafa lallai in sa ido mala abdulmumin sai ya sallah a kada ko abdulmumin sai to wannan wato baya inganta a ce za a kallafa mu wannan a da mu cewa lalle ka sa ido sai wani ya yi aiki shari'a ba ta fada yin haka aw ya kuntu ghairahu ko kuma ya kame wurin sa ka tabbatar wani bai yi alkus a wajen kasuwanci ba Allah ba ya kalla mu gidan wannan a gani an sai ne daga aiki ya an nasila ghairahu ya an nasila gairi domin aikin waninsa au zai yi eh, ko kuma kame waninsa yadda mutum na nawa ba iko na ne mutum ba kai ba iko ka bane ka sa wani ya kafe sai kai ka kafe kai din wa ala hada la yukallafu insanu bi an yuzakki abu akan wannan ra'ayi ba a kallafa wa mutum baban shi yayi zakka ba a kallafa wa mutum a ce to lalle ka tsaya ka tabbatar ba ka yayi zakka a sai kai kai zakka au yustaki abu ko kuma a kallafa wa mutum a ce sai dan uwan shi yayi sallah aw yakuffa jarahu an ko ya kame makwabcin shi daga sata ba a kallafa mutum wannan wa kullu ma fi insan mimma duk abin da ake kallafa mutum shi mimma ya kusu gairahu huwa nusu wato abin da yake banta ga wani sa abin da ake kallafa mutum daga cikin abin da yake banta ga sa shine ana cikin sawa ka yi ga dan uwanka kuma da wa za ka ce ka yi nasiha ga wani shi ke na kawai amma ba ka hana ba wani sata ba ka hana wani bid'a ba a wannan ba ka da ba kan ba za ka iya ba abu amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga munkari wa hada min fi'lihi al-mafdud wannan yana daga cikin aiki shi wanda yake da iko kan shi wa kadhalika la yashru shar'an haka nan baya inganta a shar'ance ya kallafa wa mutum wani al'amari daga cikin al'amura wato na ɗabi'a akwai al'amuran ɗabi'a al'amari wanda yake na nature a cewar baya inganta da shari'a wato a kallafa wa mutum wani al'amari daga cikin al'amura na jibiliya al'amari na ɗabi'a ga mutum allati hiya musabbibatun li asbabil ɗabi'a. wanda an sabbaba shi ne daga cikin sababa na ɗabi'a sababa ne na ɗabi'a an gano wani ko wala kasaba a insana biya dan adam bai da dawainiya a kanta. dan adam ba shi ya janyo ta ba dabi'a ce ta janyo to ba a kallafa mutum wannan wala biya kuma dan adam bai da zabi a kanta. kamar irin cajin da mutum ya hamasa wajen fushi mutum ya yi fushi ya yi hamasa a gani ya yi wani irin zafi ya wuce gona da iri nan a nan kuma rai salam ya yi fushi ya jefa da saura wannan dan adam bai da iko a kan shi baka san lokacin da kake yi shi ba to irin wannan ba a kallaba mutum shi a lokacin da mutum yake wannan fushi mai tsanani shi ba mukallaf ne kuma gane wannan ko bari ciki in yayi tsanani mutum ya tashi daga mukallaf dan zai aikata abin da ba ma yayi ba an gane to irin wannan dan adam ba shi da iko a kan shi wani in inda da kacha mutum yayi ja lokacin da yake jin kunya da yana jin nauyi da duk launin shi ya kara sai ya ƙara fitowa shi ne zama kuma da launi ya ƙara fitowa ba sai ya zama jajur in yana jin kunya to wannan mutum na da riko kan wannan mutum ba shi da riko wa ya wai wa ya da kuma so da ƙi wannan abin da ya shafi so da ƙi wani lokaci yana tasowa ne mutum ba shi yake iya sa wa kanshi wa misali abin tasowa kawai yake da abin da ya shafi bakin ciki da farin ciki da tsoro a wajen samuwar sababa idan sababi ya zo na soyayya za ka kawai soyayya ya zo in sababi ya zo na kiyayya za ka kiyayya ya zo duk da mutum ya zo ya cutar da kai mutum ya zo ya cutar da kai an gane wannan yaya kamar yanzu a ce mutanen siriya irin abubuwan da ke faruwa a Syria a Russia na ta zuwa kana ta kashe muka mutane a kashe mu wani baba a kashe mai kaka a kashe mai dangi dangin gaba ɗaya sun kare ya a zuciyarka ya zaka ji kan Russia za ka iya cire ƙiyayyar za ka abin ya afkoma ka rasa yadda za ka yi ka cire shi a to irin wannan in mutum ya fitar da kai zaka ka zai zo ne kawai ba tare da ka shirya ba sannan kuma in yi maka alkhairi yana kyau da sama, soyayyar na zuwa ne ba tare da ka shirya ba an ce jubilantar yanzu

an kashe ma dangi to babu wanda zai ce maka ta rasuwa na kawai zaka in ya zo ne kawai sun tsaye an gari mutumin da ya zama to sababin ka sababin koraka a wajen aiki haka nan ba abin da kare kawai ya za a kore ka wajen aiki to har abada wannan kiyayya mutumin da ya zama sababi na hana ka aure <laughs> kana matar son wata yarinya ga shi nan a rayuwanka kana mafarkinta kana ganin maka wama haka aure ka tsaye a tsaye wanda ka wallahi ba za ka aure yarinyar ba ko malami ne kuma abin zai zama to yana tama yawo a cikin zuciya a gari yana tama yawo kullum suna bin ya karbo masu yankali ya karshe sai ka tuna da shi sai ga wani akan wannan faɗin tushen ya karbo zai ce 'ya'yan shi da jikokinsa har abada ba za da yin alaƙa da wani da duk wani alaƙa na alƙairi ko shari an gari zai kawo ma tarihin shekara arba'in da ya wuce da ka san abin da wani ne da ka ba za ka taɓa mu'amala shi ba haka duk jini na ba na fata jini na ya yi iya taɓa haɗuwa da wani har abada ina fata gari to wannan wani abu ne wanda yake tasowa daga jibilla wani lokacin ya taso mutum ma zai iya control da shi shi ne والهضم والتنظر نعم والهضم يوم تكما da abu digestion narkar da abu Abin ya shiga cikin cikin gaidarsu ba yin kanka ba ne yi ne na dabi'a ba a kallaba mutum wannan da kuma numfashi numfashi misali eh, wani ya sun a cika gani numfashi kaga an dako abin da an dako da alaba ga mu ko da kuma tsawo da gajanta a ce za ka yi dogo ne ana so ka koma gajeri a kallaba ka koma gajeri yaya aga dogo ɗabi'a ne wanda Allah ya ɗabi'antar da mutum tsawo ba zai yiwu a ce ka koma gajere ba ko gajere a ce ka koma dogo wannan duk ba zai yiwu ba wata wannan bayan da baki da fari matsayin dare bilicin yanzu ga shi bilicin ya zama ruwan dare kuma abin da zai baka mamaki kamar an ɗauka siyar da wannan man bilicin ɗin halar sai ga mutum ahalin suna ne yana da awon suna amma sana'ar shi kenan mata su sai abin da za su koke jikin su canza halittar su kana shi kina da shi ya gina gida da shi ya ciyar da iyalansa da shi yake mu'amala da rayuwa kuma baya ganin shi a matsayin wani matsala na shi a kuma yanzu mata ba sa ganin bilishi a matsayin sun yi laifi ne a kasuwanci musulmi ne musulmi su ke ja a kan kasuwanci kuma yanzu wanda suke tashan abun za ga mace da hijabi mashi Allah mai kishin addini a matsala bilicin sai ka rasa yaya aka yi haka ko mijin na kallon ko kira kallon da ya sani wata fara ne amma tana so ta kara fari kuma wallahi Wai za a gaya mutane, ai mazan fara da yake so, so da haka in ke zan fara ba, zai je aure fara to ai in ya aure ki a haka da bilicin ba ta yi kyau da bilicin nan bilicin din yana ƙara lalata kyawun mace ne sannan kuma in ya gani ba zai ba ki ba ba dan mace mai bilicin kana kallo ga wannan bilicin da ke kuna gani eh yanzu farare wani suna so ƙara yin fari ne haka a filin ka duba kenan fari ya fi baki kenan bawo shi baki ya yadda an fi shi bukiyar ya riga tsoron da ya nika wuya kawai za ka maza ma zuwa zama su bilici wai mutum baki ne shi halittar da Allah ya bai yarda shi ba shi kaji ya yarda da Allah sarki Allah ya ɗan tauye na Allah na zan baki bari ɗan koke fuska na neman su jama'a ina ba ta gani shi kanshi yana aibanta kanshi a don wani ya aibanta ka don wani ya ce wankan baki a tsara ruwa sai ba eh to kaga kai da kai kai da kai wulakantacce ne dan wallahi fiki ya yarda shi wulakantacce ne shi da zaka zai zai nemi mutum zai ce ai ya kamata a dan zurka sai da gidan yayi wai wai an aure ya kamata a dan zurka tunda an dan aure baka to shi ma dan zurka wato ya yarda cewa baki aibi ne kuma dai to shi zaka ga ana ta bleaching ana ta wannan bleaching din ya ga wannan asali yadda ma yake magana nan baki da fari a ne wanda dan adam ba shi da iko ya bai da kanshi baki ko ya bai da kanshi fari na'am wa bai zalika min al-zara'i allati fasara 'alayha an-nas da wani wannan daga cikin dabi'u wanda Allah ya dabi an da mutane a kanta wa wujuduha da kuma samuwanta wa adamuha khadi'un li qawanin al-khariyya wato samuwanta da rashin samuwanta yana miƙa wuya ne ga dokoki na halitta samuwanta da rashin samuwanta suna miƙa wuya ne ga dokoki na halitta Allah ne yake ba mutum ba yin kanka ne. an gane ku wala yake fara an min iradatul mukallaf ba wai yana miƙa wuya ba ne ga irada na mukallaf da zaɓin ba wai zaɓin ka bane ga irada ka a bayyana kharijat an qudrati wannan ya fita daga iko na ɗan adam ba abu ne mai yiwuwa ga dan adam ba Dan adam bai da iko akan su ɗabi'a ne وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن في تكليفا بما ليس مقدورا lokaci kun ji wannan idan ya zo a cikin sashen nasoshi abinda zahirin da yake nuni cewa a cikin shi akwai kallafawa da abinda dan adam bai da iko akai kamar kaga zahiri kamar manzon Allah ya kallafa mutum a dan adam abinda bai da iko akan daga cewa yana al'amura to wannan ba a kan zahirin shi bane kamar ƙur'ani ya ce ma wala ta hazan alayyar ko wala ta ku fi dai in mayan furu wala ta hazan a kakakar kai bakin ciki a garin biyar da tulala ga kafirai suna ta kashe musulmi suna cutar da musulunci suna faɗa ta kakai kakai bakin ciki kaga wannan ai abu ne wanda ya fi karfin dan adam kawai bakin cikin zai zo ne ba tare da ka shirya ba a gaban ka ana kashe ma mutum ɗan wanda musulmi a gaban ka ana faɗa da addini ai dole hankalin da ya tashi an bai jona ko wato idan ka tabbatar da nazari a kan wannan ya tabbayyana annahu taslifu bima huwa mafdul zai bayyana cewa takalifi ne da abin da yake mai yiwuwa فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم مثالي مجانا الله لا تكذر أي كشي من جبلة شي to yaya za a yi a kallafa wa mutum jibilla a ce kada ka yi fushi zai yi ai fushi wani abu ne wanda dole sai na yi bugari kamar wata mata ce tana da ciwon hawan jini wata zata cijuwa sai likita ya ce ki hankali ta ce ai ba ni ke tayarwa ba Kashin hankali yana zuwa ne lokaci ne lokaci ban zan lokacin da yake zuwa kace wanda ce wai mutum da tashin hankali idan suna waki ma wannan magana to wani lokaci kana zaune za wa za a aikata wani abu dole haka haka nake ya kashi. dole to misali a gaban ka zaka zaki annabi zaka ce kuma kanka ya fushi kaga ai wani abu ne wanda yake akwai abin da yake baka isa ka hana kanka fushin ba wani lokaci ko za ka fushin ya zo ne nan take jikinka ya ɗau ɗumi kun gane wannan ko su aka shi ne ake magana nan wajen cewa wato nan ce lantar da zamdin nan zahirin shi an kallafa wa mutum ne ya kame daga al'amari na ɗabi'a wanda ba al'amari wanda mutum zai yi ɗawainiya ba shi fushi ba kai ke ɗawainiyan shi ba zuwa yake ba kasabi ba ne ɗabi'i ne Shi ne fushi wajen samuwan abin da ke janyo fushin walakin hakikatuhu at-taqlid bil kafi amma ya'qibu al-badal eh, sai ne hakikanin wannan hadisin wato takalifi ne da kamewa amma yuqibu al-ghadab abin da ke janyo fushi a gani ka wallahi ta gaba ana nan ana nufin kada ka kada ka aikata abin da zai janyo ma fushi kada ka aikata abin da zai janyo ma fushi kada mutum ya riskar da fushi daga ainihin ya tayin makashi da hankali da kuma siffa na daukan fansa yana so ya dauki fansa sai ya yi amfani da fushi misali sai ya dauki fansa odubut na saka abin da ake nufi ka yi kontrol odubut ka yi kontrol din kanka hinar gada lokacin fushi wa kufa ha an an asali sayya ka kame shi daga ainihin wato alamun fushi wanda yake mummuna walaikun salam eh wannan ai umar ina umarni da aiki da kuma ga munkari ne zai iya a cikin da yana ƙashin mutum dole ne in yana ƙashin ka duk wani abu na ibada su dole dole ne a gaban ka in ka nan kuma yadda ka iya amma kana nan dan sai yayi in ba zai mai kashe ban gidan duk wanda misali ya ce zai zo ka ce yana gidan ka a gidan ka yake yin biriya ya zo ya ci abinci ya koshi a gidan kuma ya zo ya biriya ba a biriya a gidana ka zaɓi da inda za ka yi suna to muna ka suna ba za ka mamu kuma mu ne a gane wannan yawwa na'am abu zahara wal mazlum fil wajib al mukhayyar yau abinda ake nema game da wajib al mukhayyar ana neman al'amari ne na gaba daya abin da ake nufi in ya hannu daga duka ya yi zunubi shi wajen mukayyar tun da an ba mutum zabi ko an ce menene fa kafaratuhu it'amu asharata masakin min sabi ma tudimuna ahlikum dai kenan ko aw kiswatuhum shine na biyu na uku ba aw tare da ba nan an ba mutum zabi ka zabi kowanne daga cikin fa abin da ake bukata anan shine al'amrul kulli umurni ne na gabaki daya ba ba ka zabi ba ba ba wai an ce lalle ga wanda zaka yi ba ka zabi wanda yema kawai in ka zaɓi guda ɗaya daga cikin shi ke da tsira A gane ko bi ma'ana idan ya hannu daga duka shi ne yanzu idan mutum ya iya da ya ciyar da miskinai goma ya iya da ya fatar da su ya iya da ya yanka wuya kowanne daga cikin wannan yana da jikon yayi sai da ya zai wani hakan zam kuma ya cancanci zargi domin hannuwa wanda shi ne maudu'i na zargi cire hannuwa daga duka ya iya duka amma ya zafi ɗaya daga cikin al'amuran na zai ya kubuta ya ne tunaru an ba ba a da'i ba da domin hannuwa daga sashi tare da bayan da sashi babu zunubi a ciki ina ce ka fara cuce da miskirai goma ko ya ci fasar da su ko ya yanka wuya sai ya zafi yanka wuya kaga ya aikata wani sashi ba ya tsira ba ya kubuta wa min ruwa ne mukhayya misalin wajibi wanda yake an ba mutum zabi kamar wajibi ne wanda aka kayyade wa mutum wato an kayyade da zamani mai faɗi an ce mutum ya yi sallar azahar tun daga zawali har zuwa faɗuwar rana duk lokacin shi ne daga zawali har zuwa faɗuwar rana duk lokacin shi ne lokacin azahar zai wucewa sai rana ya faɗi misali kuma jin ranar wajen kaga mutum yana wannan faɗin ya ba shi zafi ya yi sallah farkon lokaci ko tsakiya ko ƙarfi duk ya yi sallah kan kan lokaci inda aka iya kan ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to mutum zai iya tuba yaushe ne yake da faraga sai ya yi ibada a lokacin nan kamar a zahar mutare shi daga zawadu shan zuwa akhir dama wannan zai kai wani awa nawa zai kai wani awa biyu to in ma mutum ya yi sallah farkon lokaci ya yi irin ɗaya sura kwata ko ya yi ƙarfe biyu ko ya yi biyu da rabi duk da lokaci za ka zama kuma kai zalla a wajen ba a zargi kai zalla kan lokaci duk da dama an iya ne cewa an ce ga lokacin da ba a kuka wuce inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta wajibi ne wanda an sanya ne lokacin ku gani na'am fa inna wajiban wa domin lalle wajibi wanda ake nema wanda ake nema kowane zamani ana neman shi a kowane zamani da haizu idan aka idan ya bayar da ibada ɗin a sashen lokacin zurbi ya bari baka zai da wajibi haka nan wajibi wanda aka ba mutum zaɓi. idan ya bayar da sashen abin da aka ba shi zabi ya aikata to zurbi ya faɗi gare shi wato zabi a nan wajen wajibin ne mazu'i ne na wajibi والتخيل هنا في زمن الواجب وانت نا نا واجب na lokaci da zuwa shi shi mu wannan wajen zamanin wajibin ne an baka zaɓi a zamanin ka zaɓa a cikin zamanin in ma farkon lokaci ko tsakiya ko ƙarshe lokaci ne ko da ba haka da zai sa cikin ku ya mutu ku ringa wasa da sallah da kawai lokacin da aka san liman ya yi sallah ku zo ku sallah tare da shi ba kullum ina da ina gwada wasu haɓar liman da mutane biyu a liman ya rasu bi a zuwa bi shi ne shi ne waje idan idan kuka yi gaba ɗaya masallaci aka yi duka an sa ƙarfe biyu na rage sallah shi kenan liman zai zo kowa ya san da lokacin da yake zasa zuwa ya sallah tare shi ne na'am Thank you. za ya kamata ce tana zuwa lokaci daya a yi sallah kowa ya ya kwaye daga zayya yanzu yanzu lokacin sallah ya canza yanzu ya koma lokacin kaza ya ina aina kamar ana yi ko ana yi suna yi lokacin ya a ba haƙƙi ya kansu ba bai gana da ahalari ba da limamu sanin lokaci an ce farzu kifaya ya za in ina mai da kifar da ayin ai wani ilimi ne ba da abin da ya shafi ilimi a ce ilimin likitanci ilimin sanin lokaci ilimin kaza a ce dole ne kowa ya sani ai an ɗauko ɗaliba ga mu ya za wani ya sani wani ba zai sani ba yi farzu kifaya da in liman ya sani ya sanar ma sauran jama'a an gane shi ne abin da ya kamata. na'am kamar wannan bayani ne misali na canza kuma sai ne sai yana sai saura ya ce da sai ce na za su da haka za lokacin sallar ne ba ta samun lokacin da ɗaya ɗaya lokacin sallar ne ba a gani sai dai kawai ya bai da kashi ɗan gargajiya ne kawai irin masu sallar karfe biyu kawai ba a canzawa Allah shi taimake mu ba na kallon wa bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta